Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata, akala shirin ta karkata kan yadda mata a arewacin Najeriya suka farga da kafa ƙungiyoyin taimakawa al'umma sannan da kuma irin tasirin da waɗannan ƙungiyoyi suke da shi ga ci gaban al'umma kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da hajiya hultum umar take cewa kinga ɗana kowa ne ba naka kaɗai bane shi yasa yake da kyau irin waɗannan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga 'ya'yanmu suna lalace ba wai sai wanda ya fita ba su suna buƙatar waɗanda za su jagorance su har su samu abubuwa su musu kyau a rayuwa kuma kin ga duk abin da kai ma yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne to kamar a makon jiya muna tare da bakin namu Hajiya Ultum da Malama Fatima Ali Muhammad wacce aka fi sani da Yasmin Mai Nasara shugabar kungiyar iyayen marayu da gajiyayyu kan harkar ilimi. Ai sauraro lafiya. Hajiya Ultum, kina ganin akwai wani mahimmanci game da kafa irin waɗannan ƙungiyoyi? kafa ƙungiyoyi yana da mahimmanci idan mutum ya je neman taimako a saman shi ɗaya ne ka a shi mahimmanci kamar yadda za a ba waɗanda suka je a ƙungiyance saboda kin ga suna da dokoki suna da ƙa'idodi na ƙungiya so za ki ga cewa in aka je a ƙungiyance sai an fi ba su kulawa saboda wannan tsarin da suka ɗauka sannan kin ga al'umman gari sun fi ba wa ƙungiyoyi mahimmanci saboda an fi ba da kulawa yanzu matan suka farka kowa yana shiga kungiyoyi da zai taimake shi kuma kin ga haka ana tasiri sosai yana taimaka ma mutane al'umma sosai sosai kamar wayannan kungiyoyi suna taimakawa ta wajen tattalin arziki taimako wajen aikin hannu noma da sauransu to yana nan daban-daban daban-daban daban haka kuma gaskiya ana samun ci gaba sosai kin ga wasu kungiyan suna na karatu ne su taimaka ki ga matasa an ba su scholarship sun je sun yi karatu ko a nan ƙasa ba sai sun fita ba dai inda dai za a samu dai a samu ci gaba ki gani ana samu mutum ilimi alhamdulillah to kin ga wa'annan kungiyoyi yanzu lokaci yayi da za a amince da su kuma muna fatan a taimaka Malama Fatima, me yasa kika zaɓi fannin ilimi? Daukan nauyi a ce an kai yaro an yi mai abubuwa sai ga babu ma karfin yin sai kiga iyayen mu gwara su gwammaci ƴaƴansu suna gida suna zaune su je su ta faɗa da haka haka har yaro ya girma ya zama saurayin an faɗa harkan shaye-shaye an faɗa harkan sata duk wasu abubuwan da ba su da kyau mutum ya yi sa kanshi a ciki saboda wannan rashin ilimin. Ƙungiyar mu ba iya firamare da sakandare kaɗai ta tsaya take wannan ba sai muka samu wasu dama wannan abin da muka samu muna kai yara har gaba da secondary wato high institution muna kai su su rubuta jarabawar jam in suka yi nasara za mu kai su kuma ba wai iyaye muke tunanin su zo su biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta ba ƙungiya ce za ta yi sosin ta zo ta biya wa yaro kuɗin makaranta saboda maganan gaskiya wasu yaran da yawan an gama makaranta matakin sakandare din amma iyaye su je koyayye su nemo ma admission ba su san ma ta ina za su fara samu wannan admission din ba wasu kuma idan sun san hanyar da su samu wannan admission din ba za su iya daukan nauyin dan ya karatu ba wajen biyan kuɗin registration fee da dai sauran abin da ya shafi su maganan hand out da su waye waye iyaye ba su iya affording to in gaya miki ma yawanci gaskiya 80% na iyayenmu na gida ba ma su sanya za su je su samar wa 'ya'yansu admission ba saboda kawai ana ganin cewa Najeriya wai an mai da ita wa ka sani wa isan ka ne abin da mutane suke ɗauka while ba haka bane ba sai ka gwada tukunna zaka san cewa shin sai ka sani an san ka ne za a yi ma ko yaya ne sai muka magance wannan matsalar wasu zaki ga sun yi shekara biyu a gida shekara uku da gama makarantun sakandare amma su suna nan a gida a zaune suna zama mutanen da ba na kirki ba a cikin al'umma sai muka fitar da hanya da za mu kai su makarantun gaba da sakandare daga kan maganan polytechnic irin su sa'adatu rimi haka muka fara sannan kuma yanzu muna da list din yaran da muka dauka da da biya musu jam su su je su rubuta in Allah ya ba su nasara da izinin Allah muke fata direct su samu admission kuma su tafi Gare ki Hajiya Kultum, ko za ki iya mana misalin irin fannoni da za a iya ba da gudunmawa a kai? Kin ga kaman ƙungiyoyi da suke taimaka ma mata da ba su da ilimi na boko, saboda kin ga zamanin yanzu zamani ne na boko akwai mata a ƙauyuka da ba inda za su yi suna nan ne kawai zuwa ƙungiyoyi da za su je su fahimtar da su akan wasu abubuwa na tattalin arziki a koya musu aikin hannu da za su taimaki kansu misali dinki girki bekin, sai kuma a zo kan noma da sauransu ba wa'annan kaɗai ba suna nan da yawa misali kawai na bayar da wa'annan to kin ga irin wa'annan ƙungiyoyi suna da mahimmanci a al'umma Wannan tambayar ta take ce Malama Fatima. Kafin mu fara wannan tattaunawar kin yi min bayanin wani tsari da kuka kirkiro na ga abu ne da ya zo ya yi wahala musamman a yanzu da aka samu ƙarin kuɗaɗen makaranta ta ɓangaren asu sai muka fitar da wani tsari tsarin da muka fitar shine akwai kaman yara wanda suka gama makarantun sakandire. su ma kafin su kai ga yin jam su tafi makarantun gaba da sakandire. sai muna kai yara suna koyan sana'a kaman maza muna kai su gurin koyan gyaran mota kaman mekanik wannan zai taimaka musu ko da Allah ya sa sun samu admission su je makaranta su dawo sun san suna da abin yi suna kuma da inda su je su dan samu 'yan canjin su wanda a gaba za su iya biya wa kansu kuɗin makaranta mutum kin ga ya zama na cewa ba shi da wani lokaci ka je makaranta ka dawo ga inda aka je ka nemi kuɗi kana da abin yi sannan mata ma kuma ta nan ɓangaren muna kai su kamar su koyi ɗinki tailoring domin su su tsaya su rike kansu yarinya in ta mai da hankali za ta iya ta fitar da design din kaya ta dinka ta siyar ga materials nan da ta siya sannan ba iya nan muka tsaya ba abin da danganci bangaren mata iyaye kuma a gida muna koyar da su sana'ar da za su rika amfani da shi ne a gida sannan kuma za su iya su juya su siyar makwabtansu su siya kuma su siye shi da sauki mun fitar da wannan layin ne domin su kuma su tallafa wa 'ya'yansu bangaren karatu in ɗanka ya dawo gida ya ce ba shi da takarda ba sai ka tsaya kana tunanin ta ina za ka samu kuɗi ba wannan shine dalilin da isa muke koyar da iyaye sana'a ba kawai koyar da su sana'a muke yi da tafi ba a'a ana koyar da su yanda ma za a yi da siyar da sana'a saboda in kika duba iyayenmu da yawa wasu sun iya sana'o'in amma ko kin ɗauki jari kin ba mutum ya juya bai san yanda zai juya ba saboda bai san yanda zai siyar da shi ba sannan idan an koya ma yadda za ka siyar da ita ba haka kaɗai ake barin ka ba ƙungiya tana baka ko ba shi da yawa ka ja jari kuma ana monitoring ba wai za a rabu da kai bane ba misali ƙungiya ta baka 20,000 ka ja jari sai ta ɗauki lokaci da ta ɗaukan ma za ta iya cewa riman an baka 20,000 ƙungiya tana monitoring sai after three ta dawo domin ta gaya kake tafiya da jarinka sai ta ga wannan kuɗin ya zama dubu alhamdulillah an ci gaba ba a je a baka dubu ba bayan wata uku sai a zo a ga dubu goma sha bakwai babu ci gaba a wannan in muka koyar da sana'a muna koyar da yadda za ka siyar To Hajiya Kultum kina ganin akwai wasu matsaloli a cikin al'umma da ya kamata masu kirkiro irin waɗannan kungiyoyi su mai da hankali a kansu? Kwarai daga matsaloli da za a iya kafa kungiyoyi akai a nan arewa tana da ɗan yawa. kin ga abubuwa suke yanzu matan musamman masu aure akwai da yawa da suke da damuwa kulawa misali mazan su ba su da aikin yi ko kuma hanyar samun su yayi kankanta da yawa kuma kin ga mazan mu yanzu zamanin yanzu da yawa ba sa so su ga cewa sun taimaka ma mazan su matan su suke fita su nema to irin wa'annan matan akwai ƙungiyoyi da suke zuwa su taimaka musu su koya musu sana'a da zai taimaka musu kula da kansu kin ga irin wa'innan ƙungiyoyi suna da kyau sai kuma a zo kan ƙungiyoyin yara ta wajen ilimi ta wajen a koyar da su ko a fahimtar da su akan rayuwa maganar fyaɗe ƙwaya kin ga wayannan ƙungiyoyi in aka kafa su suna da kyau suna da mahimmanci ga al'umma sosai sosai saboda kin ga ana samun matsala matan mu matasa suna lalacewa da yawa wasu dan talauci a gida ba kuɗin a su a makaranta ko ana ta aifan 'ya'ya kin ga ma wannan akwai ƙungiya da suke gaidin mata saboda irin waɗannan matsaloli za ki haifi 'ya'ya ba ku kuɗin da za ku kula da su a sasa a makaranta a musu sutura a ba su ci da sha mai kyau me aka ce yaran su 'ya'ya ɗaiɗai ne masu tunanin da za ki gani a haka sun je sun taimaka ma kansu sun nema halal ɗinsu su rufa ma kansu asiri su rufa ma iyayensu. Mai sauraro baki ɗaya iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. To sai dai idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. To yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.